A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraron mu ina yi muku fatan alkhairi sunana Ali Muhammad Manzo Washa farfaral na jam'iyyar Fendes tarayya Arabi Saudi kuma wakilin Salinga TV wanda nake zaune a ƙasar Saudiya cikin garin Makka. Yau Allah da ikonsa za mu yi fira tare da wani jigo ga jam'iyyar PNDS tarayya bangaren jihar Agadas. Insha Allahu ta'ala shi ne yanzu za mu taɓo shi domin ya tsoma albarkacin bakinsa mu kuma yi tambayarsa yadda fartin namu yake tabiya a jihar Agadas insha Allahu ta'ala. Salamu alaikum. Alaikum salam Alhaji Ali Manzo muna lahiya. Masha Allah barka da yamma. alhamdulillahi ya wajen ku. Wallah alhamdulillah kwana biyu dai ana ta abin da sai yau dai Allah ya yi za mu yi fira da kai. To masha Allah ina eh, godiya ina godiya. Eh to muna so ka bayyana sunanka da kuma mukaminka insha Allah bi mu shiga cikin shiri ga dangadan. Eh ni ne Hassan mai nasara ni ne sekretar na mobilization na pendes tare a huskan jiha na gungun matasa ogt kuma ni ne president na su na na kukan arlit na'am na'am masha allahu to alhamdulillahi mun ga da jam'iyyar Fendes tarayya ta zama ruwan dare gama duniya ma ma gidajen foriyar Nijar ba har a jiskora ma muna ga yadda take gwada karfinta bangaren agadas inda idanka ya kai da inda kuma kunnuwanka yake zuwa yaya al'amarin jam'iyyar PNDS tarayya yake? Alhamdulillahi Ali Mamman Manzo a nan ga agada sai a ce alhamdulillahi tunda komin goma sha biyar na ƙananan hukumomi kenan meri kasan nan ne farti take da huskan a gani ya ne hiyar farti akwai ci gaba ko ko akwai koma baya a nan cikin komin goma sha biyar mu muke rike da goma sha uku kenan sai a ce alhamdulillahi a huska ja jami'ar pendes tarayya tana da nasara alhamdulillah ɗari masha Allahu eh oh bismillah da suka zaɓuɓɓukan da suka wuce na'am Eh, wanda suka wuce sakamakon da ke gare mu a zaben da ya wuce bayan wannan kasan akwai taro wanda an kai nan da sai na ce alhamdulillah kuma akwai yan jimoyi da suke tararawa suna rukudowa suna zuwa cikin dns tarayya musamman ma wanda suke gungun fartin na adawa eh, ina samun tangarda na'am Bismillah muna jin ka. Ina sauraron ka. Yawa, to alhamdulillah yanzu kamar misali ko da ke tambayar da maka ka mana ƙarin bayani akan wasu sauran farti na adawa waɗanda suke da kilarasiyon cikin dawowa jam'iyyar PNDS tarayya wannan duka kun samu a kwanan nan wani farti yayi da kilarasiyon? Eh, alhamdulillahi akwai jigajigan mm, magoya bayan fartin dubara na cikin jiha Agadas. Kun sani rana 29 da watan wanda ya shuɗe an yi babban taro na jam'iyya na huskar jiha Agadas a nan garin Arlit. Nan ne muka samu wannan mutanen suka kwararo daga cikin fartin su suka dawo wannan jam'iyyar PNDS tarayya. Wannan mutane ina tabbatar maka da mutane ne wanda sun taka rawa zo a gani a cikin jihar gata agadas a huska zabubuka da suka wuce kuma akwai wasu magoya baya su ma wanda suka hito daga cikin kungiya eh, farti, wannan ta lumana sun ce sun ba tarayya goyon baya daga aikin da shugaba kasa shugaba muhammadu bazum yake yi da ta yadda kasar ga. Masha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yaya jagorancin matasa tunda kai shugaba na bangaren matasa ko ina dai ka buga yaya matasa suke baka haɗin kai ya kuma kake jin daɗin jagorancin su. ka kasan tarayya wannan muna iya cewa farti ne wanda kamar misali ne kamar makaranta ce. Kasan ita a nan cikin jam'iyyar PNDS tarayya kowa an girmama shi tarayya tana da tsari akwai kungiya wadda ake ce mata OGT Organization da jan tarayya ita ce kungiya ta matasa na tarayya kuma kun sa akwai ta kungiya da ake ce mata OFT Organization da fam tarayya. To mu kamar yadda ka gayi ina cikin kungiyar nan ta OGT Organization na jan tarayya a huskar jiha ni ne sekretar na mobilization ah, na OGT na jiha a Gadas. nan kuma amlite ni ne mataimaki na shugaba na gungun jam'iyyar pendes tarayya na matasa a nan garin da nike a kokan ni ne president na su section alhamdulillahi muna tahiya da su lamun lahiya kamar yadda na ga maka da farko ko tarayya farti ne mai ladabi da biyayya wanda ko abin da ya kawo wanga abun kasan staci da reglement mu na farti mu kundin mu shi ya ba da wanga tsari tunda muna ba da tsari wanda mutane da yawa suna jin daɗin abubuwan da ake cikin tarayya kamar misali ne wanda wa'ansu ta ma suna so su yi biyayya eh, su kwaikwayi wannan alhamdulillah kowa na girmama kowa manya suna ba mu girmama mu muna girmama su muna biyayya bisa kan ka'idodin farti Na'am, masha Allah Eh, to muna godiya eh, bayani na ƙarshe da za mu ma tambaya a kansa insha Allahu ta'ala wani shiri ake wajen rimbabar sauran 'yan adawa waɗanda suka rige a gare ku wani shiri kuke yi domin na ga kowace jiha da waje da cikin gida ana ƙoƙari wajen jawo hankalin 'yan adawa su fahimci tabiyar wannan ta mai girma mai sai Muhammad Bazum mulki ne wanda kowa yana yabawa kuma ana ci gaba da samun wasu wani shiri kuke yi sauran jam'iyyu waɗanda ba su biyo ku ba su sake biyo ku su gamsu da ku ɗari bisa ɗari su kama ku maki domin a tafi tudurwa. Alhamdulillah alhaji ali kamar yadda ka sani yanzu mu abin da za mu iya yi wanda mutane su taho da ya ja a nan kamar ja da koko nijar gaba da sai in ce maka an rige an yi shi Eh, bisa ga irin kokarin jan kokarin da shugaban kasa Alhaji bazu Muhammad yake nan ga yi kun ga yadda kowace sahiya da nan Niger da Jaswara mutane ke kwankwarowa suna dawowa cikin jam'iyyar PNDS tarayya da na maka magana wanda suka kwankwaro wancan satin da ya wuce a cikin jiha wa'annan wanda suka yi declaration ne nan garin Arlit. Masha Allah. Kuma ga ba abin da ya saura ba, mu abin da muke fata Allah ya nuna mana lokacin zaɓe. Masha Allah. Wannan jigar sai in ce maka takamaimai dai mai yin adawa ta siyasa babu shi. sai dai wani wanda zai adawa bisa kan wasu dalilai nashi wanda mu ba mu san su ba. Gaskiya ne. To, masha Allahu. To, wata godiya za ka yi da kuma fatan alkhairi da militan ɗinmu na jam'iyyar Fendes tarayya da jigoginmu daban-daban na kowace jiha waje da cikin gida wani fatan alkhairi za ka yi zuwa a gare su insha Allahu. Alhamdulillahi na ji daɗin wannan damar da ka bani na maika safifiyar godiya da warin zan maika safifiyar godiyata ga shugaba namu na jam'iyya na jiha Bashir Sidi Honorable Bashir Sidi Abdulaziz. Kuma godiya ta za ta kai ga coordinator namu na ƙasa a kuska jiha Agadas Alkasim Hindatu shine minista na defansi, minister na defense na ƙasa. Ina gode mishi iya ƙoƙarin ne tarayya ta ci gaba ba ma na kadai ba cikin jiha Agadas a duka Nijar gaba daya kuma ina meka safife godiya ta ga biro ta kodi ta ta tare tarayya sen wanda ne shugaban wannan kwamitin wanda yake fara interim makwai gado ina jinjina mishi bisa kafin kokarin da ya yi kwanan nan ya yi turne cikin jihohi da yawa duk inda ake kwasai federal ya ji ya gani da idansa kuma ya ji ya hira da mutane ya ga irin matsalolin da ke da kwai da a samu a ƙara kawo gyaran huska a cikin tahiya ta PNDS tarayya. Godiya ta ta musamman ga gwamnatin ba Muhammad da shi karan kan shi bisa kan alƙawullan da ya doka kuma sai mu ce alhamdulillah alkawalla muna gani a sannu sannu abubuwa suna nan ga tahiya Allah ya kara mishi kwarin gwiwa Allah ya shi lafiya Allah ya taimake shi bisa kan yadda yake ikon shi Allah ya taimaki kasan mu ko mutanen mu na diaspora ina ƙara jinjina musu a cikin kwanan nan ma na gani da yawa da ake yi a wurare eh. daban-daban mutane suna kwararwa suna zuwa cikin PNDS tarayya muna tare da su yau muna tare da su duk wanda ya shigo da wanda ya yi lokacin da aka kirkiro fendes tarayya ne muna ba su goyon baya ɗari bisa ɗari Allah taimaki jam'iyyar fendes tarayya amin amin to masha Allahu to muna godiya sai mun sake haduwa a shiri na gaba insha Allahu ta'ala a laihin daɗi ƙariya ƙarshen shirin namu Ali Muhammad Manzo Salinga TV Radio gaskiya dokin karfi Hassan mai yaƙi Amerika yan uwa muna muku fatan alkhairi ku ci gaba da sauraron mu wajen shiga lungu da saƙo domin mu taɓo abokan tabiyarmu mu militan ɗinmu da jigajigan mu daga faɗin duniya har zuwa gida jamforiyar Nijar tun daga Arandesima, Departima, Saƙo da Lungu. Insha Allahu ta'ala Salinga TV za ta rika shiga a kowane lokaci inda dama ta samu za mu rika fira da dukkanin jigajiganmu na jam'iyyar PNDS tare masu ƙoƙari za a rika jin muryoyinsu. ni da na shirya na gabatar Ali Muhammad Manzo Washa daga ƙasar Saudiya Makarrama.